بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد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 yan uwa al'ummar ma'aiki alaihi salatu wassalam da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masallacin tunawa da abidi da abida da ke nan cikin wannan unguwa ta locust a cikin wannan gari namu na argungu muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya shige mana gaba kamar da kuka sani dukkan ranar juma'a in Allah ya ba mu dama ya ba mu lafiya muna karanta ayoyi na alkur'ani muna ƙoƙarin bayyanar da ma'anoninsu mun dogara ne bisa ga fassarar shehin malami a shek mahamud a abakar mahmudu gumi muna tafiya ne a bisa ga tsarin tafsirinsa muna roƙon Allah shi muna jagora don ba manta ba muna cikin suratul fajar ina ji wannan shine darasi na uku a cikin wannan sura suratul fajar mun tsaya aya ta ashirin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya muna ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma yau za mu tashi aya ta ashirin da biyu kamar da kuka ji Allah ranma ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka malam ce kalla rada'un an zalik wato tsawa ce ga haka don a dawo da kai Allah ce kalla kamar da Hausa ka ce a'a man fa'ala zalika yandam wanda ya aikata waɗancan ababen da aka ambata to yandam zai yi nadama Kai su la yanfa'uhu nadamu a lokacin da nadama ba ta amfaninsa Allah ya kare mu Allah kada ka bari mu nadama lokacin da ba ta da amfani Allah ce iza yayin da dukkatil ardu aka nike ƙasa dakkan dakka nikewa dukkan nikewa yayin da aka nike ƙasa dukkan nikewa malaiti abin da ake nihi iza zulzilatil ardu hatta yanhadamu kullu bina'in alaiha wa yanadam wato abin da aka nihi yayin da aka nike ƙasa aka girgije ta aka nike ta hatta yanhadamu kulla bina'in dukkan wani gini ya rushe wayan adam ya dawo kamar babu shi duk duniya za ta dawo sumul gaba ɗaya babu gini babu tudu babu rai za a waye gari wata rana haka da ta tabbata Allah ce to a wannan lokacin in ka ga haka waje a rabbuka ubangijinka zai zo huwa bai nafsihi shi da kai ne zai zo malace haƙiƙatan kuma tabbas haƙiƙa ba wani ɗin majazi ba Allah zai zo haƙiƙa yau malƙiyamu ranar Alƙiyama, Allah subhanahu ta'ala zai zo da kanshi cewa Allah na zuwa ranar ƙiyama ba wani abin musu ba ne Allah ya ambaci haka suratul baƙara ya ambaci wannan a suratul ya ambaci wannan a cikin hadisi ingantacce a suratul bakara ya ce hal yanzuru illa an ya atiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-am wa ila allahi turja'u al-umur a suratul an'am hal yanzuru illa an ta'atiyahum mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka kaga ya tabbatar da Allah zai zo amma nan duniya Allah bai zuwa duniya baka ganin shi amma lahira Allah subhanahu wata'ala zai bayyana ka gan shi kamar da kake ganin wata haka Allah zai bayyana sai dai ba kowa ka iya ganin Allah ba wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira wasu huskoki ne za su tashi ranar kiyama suna cike da fashafe na ni'ima da annuri ila rabbiha zuwa ga ubangijinsu nazira za su ganshi Allah zai bayyana ‘yan aljanna za su ce Allah su ce wurin malamai su ce malamai Allah ya ce mu roƙe shi ni za mu roƙo ne ce ku ce kuna son cin kasuwa su ce to Allah muna son mu ci kasuwa sai a ce to shi ke da ran juma'a za a kai kasuwa ku ci kasuwa ta aljanna a lahira kuma wannan cin kasuwa mala Allah ka sa da mu za a yi kuna so na ji kawai ba da ƙari ko ka ansa ba kuna so a cika suwar da ku to mu ma muna bi ma ina so bayan an cika suwa an dawo da aljanna su koma inda malamai su cewa malamai Allah ya ce mu roƙe shi ne ya kamata mu roƙe malamai su ce ku ce kuna son ganin Allah sai su ce Allah son maka ka bayyana mu gane ka Allah ka da mu za a ganin Allah a'a duwa da kaga ba musu cewa kiyama Allah zai bayyana a gaishe. eh waji a ma izin bi jahannam kuna tsalle waja'a rabbuka huwa bi nafsihi hakikatan yau malkiyama Allah zai zo da kanshi ranar alkiyama sai dai maji'un yaliku bihi ta'ala zowa irin wanda ya dace da Allah da madaukakin sarki bai kamata a ce Allah zai zo baka yi musun zai zo zai zo irin zo wanda ya dace da shi waje a rabbuka ubangijinka zai zo wal malaku da mala'iku wal malaku da mala'iku saffan saffa su kuma halin kasancewa sun yi sahun sahun Allah su ta'ala zai zo mala'iku za su fara saukowa su zo mala'ikun sama ta ɗaya su sauko su sahu mala'ikun sama ta biyu duka su sauko su sahu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai duka su sauko mala'ika jibrilu ne dukkan wani kasan wani mala'ika da adda wani rank to zai zo eh, duk wani mala'ika da adda rank hadda su mala'ika jibrilu da su za a hmm. duka za su zo shi ma Allah zai yi hmm. eh. yasa Allah ce wa a rabbuka wal malaku alhali mala'iku saffan saffa sun yi sahu sahu ai mustafina suna masu yin sahu sun daidaita auzi sufufin kasira ko kuma suna ma'abuta yin sahu mai yawa hmm. mala'iku sun yi sahu gaba ɗaya sun jijjera. Allah subhanahu ta'ala zai zo bayan Allah subhanahu ta'ala ya zo waji a yawma izin bi jahannama a wannan rana za a zo da jahannama ana ta jin labarin jahannama na ana ta karanta jahannama jahannama jahannama turan nan za a zo da jahannama waji a yawma izin bi jahannama za a zo da wutar jahannama a wannan rana tuqadu bi sab'ina alfa zimamin ana janta da akala dubu saba'in i gudun kan ta kurce ta taɓi wanda bai kamata ta taɓa ba za a zo da ita mala'iku sun rirrike ta tana da ragama ko akala dubu saba'in kulla zimamin kowace akala guda bi aidi saba'ina alfa malakin tana hannun mala'iki dubu saba'in duk akala guda mala'iki dubu saba'in an rike da ita kada ta ta ta zaburo ta yi ɓanna suna cin maimaye da ita ita ko ta kado ta mayar zumi da alkairi wani turnukuti wani irin rura ta kai malam za ka ji rura inna lillahi wa inna yana raji'un malam ka ga jahannama kamar a ce kura wata taba ganin kura ta yi kukanta ta yi cikin mutane Ta taba gani ko kura idanunka ga ka gata ta yi kukanta to inna lillahi wa inna ilaihi kaiwa ga horarriyar kura ta malam kurar daji la ilaha illallah malam waɗanda 'yan tallana malam wanga duk an diddige ta yi an halaka ta malam Allah ya raba ka da ganin kurar daji ka ila ila illa kajiya kajiya ko kajiya wani irin rida ta kaje tana yi sai kaji kamar ƙasa na an sa malam kowa gaɗin fara kurarka fara ta ko baka to malar wutar ma za a zo da ita tana da akala dubu nawa dubu saba'in kowace akala guda akwai mala'ika dubu saba'in jima muna tare sabata fil hadisin lazi akhrajahu muslim ya tabbata a cikin hadisin da muslim ya fitar wa tirmizi da imam tirmizi fi sunanihi bin hadisi abdullahi bin mas'ud cikin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yu'ta bi jahannama za a zo da jahannama yawma idan a wannan rana laha saba'una alfa zimamin tana tana da akala dubu saba'in ma'a kulla zimamin tare da kowace akala saba'una alfa malakin akwai mala'iki dubu saba'in ya jirruna ha wa'anda suke riƙe ta suke tumurmure ta Allah ya kare mu yasa Allah ya waje a yau ma'izin da jahannam za a zo da jahannama laha zafirun wata gayyuzun tana wani irin ƙara tana wani irin rura tana haushi tana kan karowa za a zo da ita yau ma'izin a wannan rana yau ma'izin ya ta zakarul insa Allah ce yau ma'izin a wannan ranar ne ya ta zakarul insa mutum zai dinga yin tunani malaki alkafiru kafiri zai dinga tunanin ma farraba fihi sakacin da ya da addini duk wanda ya sakaci da wani aikin addini da ya ba ya yi wasa a wannan ranar zai dinga tunanin mugun aikin da ya yi da sakacin da ya da aikin addini an gane yau ma izin ya tazakkarul insan rannan ne mutum zai ta tunani ina ta tunani ina ma ya yi kaza ina ma ya yi kaza Allah cewa anna lahu zikira ina ma tunawar za ta mai amfani an gane wa anna lahu zikira ai la yanfa'ahu tafkiruhu bi zalika tunawa da wannan abu a wannan lokacin bai bai amfani sannan na hamu ka ce oh inda na san haka na ai da ban yi sakaci da kaza ba inda na san haka na da ban yi kaza ba to abe da amfani saboda kana yin nadama ne lokacin na nadama ba ta da amfani Ya sa Allah cewa anna lahu dhikra ina ma turo ta mai amfani ma'ana ba su da amfani eh ba su da amfani da ya fa'u tazkiru zalika Allah ya ce gaba ya qulu ya qulu ya laitani karanta يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول سيكجي yana cewa tare da tunawar da yake yi ga sakacin da ya ga aikin addini yana cewa ya laitani ya kai tona ya laitani ya tsokunan kaji mutum ta hmm, wallahi inda dana ai ai ban da ma eh, da kaji mutum na cewa kai mala yanzu ai mala sadda muna cikin gwamnati mala na dama da muna harakoki malam ni yanzu ba sai in baka dubu ɗari ba la ƙarya haifi zai iya baka ko cikin gwamnati yake bai iya baka da ya zauna cikin gwamnati ya barkata eh duk wanda ka gani yanzu cikin jin daɗi mala wala sai yayi nadama wala sai yayi buri inda ya san haka duniya take wallahi da bai yi kaza ba gwamna da ka gani wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa in ya aje mulkin ga sai yayi nadamar ina ma bai rika kujerar gwamna ba don dama ta haka gari ga ka cikinta yau ga ta koce maka yan an ka ce gwamna wa jama'a gwamna wa ba karamin mutum bane ba duk jihar kebe ba duk jihar kebe babu wanda ya kai ka kowa kana iya kira uban kowa kake kowa uba ne haƙi duk jihar kebe kowa kana iya kira kowa kana ita to kana bid'a ce sai in ka ga dama ka ce inda mutum kai in ka ce mutum to kana bid'a ce ita wala zai sha don kana iya cewa ko tsokar nama ta yi guda ta rage a kawo maka kuma ba a kuni wala sai an kawo ma ita ta ba ma gona ba sai ce duk wanda masallacin nan na abidi da abida an ce ana karatu ku mun samu labarin bacin muna akai a ta yi wurin nan gaba ɗaya ya koma kamar babu shi kuma a ce bayan su bayan sadda su karatu a mai da wurin nan kamar babu shi wallahi malam rura jirgin sama ɗaya za ka ji an jiro wurin gaba ɗaya za a daɗe ko bi ba a yi duk wani wanda zai yi yaya a yi turancin da aka yi wala ko bi ba a yi an wuce wannan malam ta hatarar mulki haɗari na kisa ganin mutanen duk wanda ya rika mulki Sheikh Malam Abakar Mahmudu Guzi Allah ya ji kansa da gawara yake cewa ka ganin in mutum ya tewa da sarafuna in ya hito sai ga yana wata ittahiya ya dan canza kici yan wannan takama ta sarakuna ya dan Ba ka iya raba su da mutu wannan jiji da kai sai dai wanda Allah ya kare kowa da irin wanda Allah ya ba ba ka iya raba su da ita Allah ya kare mu ya kula sai ka ji mutum na cewa ya laitani ya kai tuna kaddamtul khaira wal imana li hayati ina ma a ce a rayuwata ta duniya kaddamtul khaira ina ma na gabatar da aikin alkhairi wal imana ina ma na imani li hayati domin rayuwata a tsayi ba fil akhirah mai tsarki a lahira don in samu rayuwa mai kyau a lahira au ko kuma waƙatu hayati fi duniya ina ma na gabatar da alkhairi a zamana a lokacin da na zauna duniya amma kuma abin baya amfani da ba sai Allah ya ce فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Allah ya ce fayo ma izin. A wannan rana, layu'azibu, layu'azab. Yara a ta ni, layu'azibu, layu'azab. Ana karanta arama ku, ana karanta layu'azabu ku, kuma ana karanta layu'azibu ku. Ifat hafe zali, wal kasiri. duk ana karantawa yau ma izin a wannan ranar la yu'azzibu azabahu ahadun babu wani mai irin azaba shi Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda ka irin azaba Allah a wannan ranar. ai la yuklimuhu la yukallimuhu la yuk la yukilluhu ila ghairihi min al-ba'dhi Allah baya wakilta wani daga cikin masu yin azaba su yi ma azaba shi da kai ne zai kasa anan duniya in kai layi ba sai a ce sajan yi ma bulala ba ba a wakilta tashi ba to an yi so sai yi ma kista ko shi malam ya ce sajan ba ina kada mai kista ina ansa bulala ta iya mai to me sirrin da ya sa wai makaranta ake cewa sajan yi ma bulala kamala yi ma bulala saboda malam ka bata mare ya yi mushi iya ma bulala yana aiwata iyaka amma sajin shi ma bulala kuma isata sajin zane min shi ko ba ka ake cewa ba sai shi ma bulala. dan shishafa maka wani lokaci in kuna da shiri da shi sai sai ɗan shishafa maka kawai tunda za ga an hera hannu amma wurin bugawa kuma sai ga an shi ta a hankali amma ana hera hannu to shi Allah subhanahu wataala baya wakilta wani da ya maka azaba walakin sai dai ya azinu bihil mala'ikatul azaba sai dai walakin sai dai bi izini haka ne ya azinu bihi lil mala'ikatul azaba yana iya yin izini ga mala'ikun azaba su maka azaba li'annahum domin su yubashshirunahu suna rungumar wannan azabar bi ta ta'ala da izinin Allah madaukakin sarki wa amrihi lahum da kuma umarnin Allah kun gane bai wakilta wani ya ma azaba sai dai su mala'ikun azaba yana wakilta su wani lokaci yana musu izini su yi mutum azaba amma kuma da izini ne da umarni ne ina jin mun fahimta bai karo da ayin layu azaba azaba ko ahadu wani lokaci bai sa wani haka ɗaya ta yi maka azaba amma yana da mala'iku wayanda ya tanada wayanda aikin su kawai duk wanda yake son awa azaba ya sasu mai azaba kamar yadda kasan principal yana da sergeant wanda zai ce yi maka bulala in ma ya ga dama wani lokaci ba shi da kai ne zai ma bulala ya ce sergeant ban bulala ko ba haka ba ko ba ai ke sergeant ban bulala da kai na yau zan bugu ai ba assemblin kanka a yi maka bula principal da kai ne ba bulala to karshen abin kunya kenan ka yi kunya har principal ya bige ka kun gane jama'a dukkan kuskure aka ce a makaranta principal da kai ne to lehinka ya bata Allah ya kare shi ne yake cewa wala yusiku wasaqahu ahad kuma duk wani mai dauri kun gane ko ba zai iya dauri irin na daurin Allah ba duk wani wanda ya iya ɗauri zai iya ɗauri da Allah subhanahu wata'ala yake yi wal ma'ana ma'anar wannan la yu'azzibu duk dai ma'ana ta la yu'azzibu wato babu mai iya azaba irin ta shi Allah subhanahu wata'ala la yu'azzibu ahadun mislu ta'azibihi wala yusiqu mislu isaqahu kuma babu mai iya ɗauri irin misalin ɗaurin Allah. Malace hazihi halu man kana himmatu duniya wannan wa shine halin wanda duniya ta himmatu gare shi duk wanda ina za kana duniya ina ka hito da duniya duk inda ka ga yana sauri duniya ta zina bila in zaune yake duniya ta yi sai samu in tsaye yake wannan shine wato shirin da Allah ya masa hazihi halu man kana himmatu duniya wanda himmatu duniya kawai fi zalikal yawm a wannan yini azaba da za a mai kenan wa amma man idma anat nafsuhu ila Allah amma wanda rayuwarsa tana zuwa ga bautan Allah madaukakin sarki shi kan sallama da amrihi ya mika al'amari ne ga Allah wa takala alai ya dogara ga Allah fa innahu yuqalu lahu inda al-maut a lokacin da yazo mutuwa za a ce masa ya ayyatu hannafs Allah ka sa mu cikin mu ya ayyatu hannafs mutmainna Allah ka sa mu cikin ba haka. ya ayyatu an-nafsul mutma'inna ya ke rayuwa na tsatsa eh? an zo mala'ikin mutuwa ya zo an sa rayuwa ka kenan rayuwar tana ƙoƙarin ta shiga loko ta ɓoye ta lungu lungu ta hirgita ruhin ka ya hirgita yadda mala'ika ya ce ya Allah ya ce ya ayyatu hannasul mutma'in mala'ika ma ya ce ya ke rayuwa na tsatsa ya ke rayuwa bawan Allah ka kwantar da hankalin hmm. babu wata matsala tattare da Allah ce ya ayyatu tuhannaf ya ce rayuwa al mutuma inna al’aminatun wahiyar mu'mina shi ne shine rayuwa munina rayuwar mumuni rayuwar da mutum ya mai da al'amari ne ga Allah ya ce da ita irji'i ila rabbi mala'iki mutuwa ya taro mata hannu ce to irji ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji ke lokaci yi nan mutane sun ko suna jan ba su rabuwa da kai shi ko Allah yana son ka koma inda yake don assignment din da ya ba ka gama na son ka koma inda yake su ko mutane a wannan lokacin suna suna ta jin damuwa wani wa ciwon ga alama wa bai bari ana kama gangan na lillahi wa inna jama'a in wani ya mutu aiko mun gaba da ana tsacewa haka da shi ko Allah ya sami ɗin da ya bashi ya gaba ina son ya koma inda yake shuta an wahala an yi wahalhalu an yi rayuwa ta wahala an yi addini Allah ya taimaki mutum an yi addini babu damina babu sanyi babu komi to lokaci yi da za a koma inda Allah irji ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki a irji ila Allah maulakil haqq ki koma zuwa ga ubangijinki majibincinki na gaskiya kamar yadda Allah subhanahu an ambaci wannan a cikin suratul an'am aya ta 61 zuwa aya ta 62 Allah ce hatta idza jaa al maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarridun kuma haka Allah ce ba haka rayuwar mutum za ta zauna har sai lokacin da wato mutuwa ta zo matsayansu Allah ce tawaffatu rusuluna sai manzannin musu su karbi rayuwa ta yi wahum la yufarridu su mala'ikun ba sa sakaci wajen amsa rayuwa malayan an ka aiko mala'ika shi a shi rayuwarka kunan wani da yanzu an da ce to shi a shi rayuwa ina cikin karatun da malar sai dai ga ɗaya na miki sai dai ku ɗau littafin nan ku ajiye ta nan ku abin nan ɗinta shi kenan dole ta yasa a yi malar ta yasa a yi ko bis a to ba gani ba na tukin mashin akwai wanda ya rasu ba da daɗewa ba direba ne nan cikin unguwar ma ba da daɗewa ba yana cikin tafiya shi ka jan mota da lagos an taso yana cikin tahiya sai haka ɗaya ɗan tsaya ya ce a bari shi ɗan bauli haka ya ce ya yi bauli ya dawo bayan ya yi bauli ya dawo sai ya hau mota ya riƙe stari haka sai aza kai ne ga bamfa ta mota ita an kai ya rasu shi da kai ne ta haƙa suna gani ya ta yayo bauli ya dawo bayan ya ta yayo bauli ba jan mota ya ba ina tuwa kawai sai aza kai ne haka gaban ya ka ce ba mu sai mana ko da an ka duba yaro nan ba da daɗewa ba akwai wani bawan Allah yana nan bakin gaskiya yana sai da takin zamani ba da daɗewa ba shi ma irin haka ta faru gare shi ya dawo da gona nan wajajen da yake ce musu nan abin nan kyau unguwar da ke masawa gobirawa unguwar gobirawa ya hito ya ci jiwaya ya dawo kawai an ga wani ya ce wallahi ya gasar da ya hito cikin mota bayan ya hito motar nan ya dudduba mota ya dudduba mota Ya ɗaya sake komawa ciki yana komawa ciki shi kenan sai a haɗa ya ɗauke wuta sai wani ce jama'a mai mota cewa yanzu wani ga ya ɗan hito aka ya ɗan dudduba kuma ga mota can wala ya malam ko da an ka ta yaro malam mutuwan nan ba wani aiki ba ce lokaci ɗaya na kawai lokaci ne eh? sun maruddu ilallahi maulahumul haq sannan Allah ce za a mai da su zuwa ga Allah majibincinsu su na gaskiya ala lahul hukum wa huwa wal hasibi Allah subhanahu ta'ala shine mafi gaugawa ya hisabi saboda wallahi jama'a mu gyara halayen wallahi mu gyara halayen mu lokaci yayi kar ka dauka mutuwar nan baka sanar za ta zo maka ba Allah ya sa mu dace to shine Allah subhanahu ta'ala ya ce za a ce ma rayuwar nan ta koma zuwa ga ta na gaskiya qad taba'atu amrihi subhanahu wa ta'ala saboda rayuwar ta bi umarnin Allah subhanahu wata'ala wa bi iradatihi da rahamar Allah ta da tuka bi rahmatihi Allah ya lulbe ka da rahama sannan daga nan bayan mutum an yi wannan da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce sai mutum ya shiga cikin wata irin ni'ima wadda Allah ya tabbatar da ita gare shi rayuwa rayuwar nan tana raziyatar wato tana mai yarda da sawabi da ladar da Allah subhanahu ta'ala zai bata mardiyatan inda Allah tana abin yarda a gurin Allah Allah ya yarda da ita Allah ka samu cikin su ya yarda da aikin take kenan ko eh shi ne yake cewa jami'atan bainal da an hada da tsakanin sufofi guda biyu wa ma halani wa yaqulu Allah ta'ala la hasil qiyamah sai Allah ya ce mu wannan rayuwar ranar kiyama fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin jumlar bayina na gari fadkhuli fi ibadi as-salihin ki shiga cikin jumlar bayina salihai sannan wadkhuli jannati ki shiga aljanna ta ma'ahum tare da su bayin Allah salihai jama'a hakuri Allah ka sa muna cikin waɗannan bayan Allah Allah ka karɓa muna ayyukanmu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu Allah ka amince mu na Allah ka karɓa mu na dukkanin ibadodin mu Allah in za ka tsira yau mu ka tsira yau muna musulmi muna masu imani muna akan ayyuka nagari ya Allah ka yaye mu na kurakuran mu ya Allah ka yaye mu na zunuban mu ya Allah ka hada mu da rahamarka Allah mu bayinka ne masu zunubi Allah ka gafarta mu zunuban mu Allah ka yaye mu na dukkanin damuwa Allah muna roƙonka iyayen mu wayanda ka amshi rayuwarsu Allah kai musu gafara wayanda kuma suke nan da raye Allah ya kara musu lafiya ga jikinsu, Allah ya kara taimakon mu da mu da su baki ɗaya, Allah ka sani ɗalibanmu sun zo neman ilimi, garu zuwa garuruwa daban-daban, Allah ka ba kowa abin da ya zo da Allah ka roha mana asiri, ka kare mu da kariyarka, ka amintar da mu da amincinka, ya arhamur rahimina ya zaljalali wal ikram, subhanaka Allahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته